amma sai dai za ka sa hannu saboda ta kamfani za a biya kuɗin to eh. kace na zama dan gatan alhaji <laughs> to bismillah alhamdulillah an bayro da ka kai ina ji ina da bayro a mota jira ni zara'u haba me yasa ba kya son hutawa ne kin yi nauyi fa na gaya miki cewa idan aiki irin wannan mai nauyi ya samu ki sanar da ni kinki na ce zan ɗauko yar aiki kinki me yake so yanzu ai da kaga ina yi zan iya ne shi sa kaga ina yi kuma motsa jiki ga mai ciki ai yana da amfani haba mijina ko kana son ne asarar lada a'a gaskiya ni dai ba na son ki riga wannan aikin ki bari idan Allah ya soke ki lafiya sai ki dukkanin aikin da kike so ki amma banda kina da juna biyu kin ji ko to shikenan insha Allah kawo min ki ga yadda ake to bari da daki ta kanka sai mu tafi <laughs> zo mu tafi da Allah aje a yi mu tafi ai dai ka gaji yanzu zo mu je ka huta tukuna in ya so sai mu daga ci gaba ban iya ba kenan ka iya ni na isa in ce baka iya ba a ji dai mu tafi <sighs> amma injiniya gaskiya am highly disappointed domin na gaya maka lokacin da nake so a kammala ginin nan da kuma irin mutanen da suke so shiga gidan nan insha Allah ginin nan zai gama nan da wata hudu kuma za ka shige shi ba tare da wani matsala ba insha Allah insha Allah za ka Allah shi ba da iko amin ya rabbi Musa mara nan naka ta kama ka wallahi alaji gaskiya alaji an yi gini a wurin nan wa'ansu muka yi alkawari da su suke son gidajen nan shi yasa nake ginawa saboda su dan su karba Allah sarki eh kai alhaji wannan yasan ai shi ya samu wannan murin da nake fama da shi tun musa da ba sai kai magana a kashe ba Haji Musa ko dai amarya ne ta saka mura sabuwar amarya kai kuma injiniya karka sani dariya mana to in dai mura ne ga wannan maganin ka sha ni ma na saye shi na ajiye shi ne shekarun jiya ne ita ne ta fama da ita ga ruwa in ka sha to kaga Allah ya sani nan a cikin mota dama to da zarar mun koma ka nemi wuri ka je ka kwanta ka koma gida ka kwanta ka huta don yana sa bacci bacci kuma alaji bacci mana ka taba ganin maganin mura an sha ba a yi bacci ba ai baccin shi yake taimakawa ka samu lafiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'una lafiya me ya faru sara mafarki ne wani irin mafarki mafarki ne mafarki ne kuma na tabbatar da babban alkaba'i ya faru alkaba'i wani irin alkaba'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'una na yi mummunan mafarki zara ya kake son ka mai da mafarki gaskiya ka taba ganin inda mafarki ya zama gaskiya zara mafarki wani lokaci yakan zama gaskiya musamman nawa na tabbatar da abin ya sake faruwa wallahi don haka ki banda zan tafi shikenan naji naji zaka tafi garin ku amma ba da daddaren nan ba ka bari sai gari ya waye sannan sai ka tafi naji amma wallahi san mako zan yi shikenan naji yanzu ka kwantar da hankalinka insha Allah everything will be normal hankalina ba zai kwanta ba kanda kawai amin amin amin amin amin amin adalla adalla yawa amin amin amin amin <sighs> barka da zuwa waye mutu ko musa ka yi dangana kuma ka yi haƙuri ka gan mu nan dukkan mu nan daga Allah muke kuma gare shi za mu koma ka yi haƙuri tambayanka nake waye ya rasu kuma waye <sighs> wato ka ce yau muka waye gari ita ma an kashe ta kamar yadda aka kashe yayanka lai Inna ta Haƙuri za ka yi, mai dangana. Haƙuri za ka yi, haƙuri za ka yi, haƙuri za ka yi. Ya haƙuri, ya haƙuri. don Allah ina so ka yi haƙuri da abin da zai fito daga baki na kada ka ce na yi rashin hankali ina jinki zuciyata ta karaya da yawa zulubi na neman kashe ni na san ni ce wacce na rage da za a kashe ta gaba yanzu yake so a yi zara musa ina son ka sake ni ka kuma daina tsora kwata-kwata in dai kana son na ci gaba da rayuwa ba wai ba na son ka bane na faɗa haka wallahi ina son ka kamar raina amma ina guje maka kaskanci ne kafin ka mutu na tabbata idan har na mutu hauka cewa za ka yi kuma za a iya ɗaura maka alhakin kashe ni dan Allah Musa ka haƙura ka sallame ka sallame kama na so na kwata-kwata kama na san kowa a duniya na kuma ce na mutu da halin da nake ciki a wannan duniyar amma zaman ki tare da ni yana rage min damuwa matuƙa idan kuma kika ce ki tafi ki banne to wannan maganar cewa da kike yi na tabbatar zaki same ni a cikin tsindin tun kafin na fito to ni dai ka daina sora ka daina sora don Allah yaya zan sauya abin da bani da iko a kansa zara ba ni na dora zuciya ta sanki ba ita ta ganki ta kuma ji tana sanki ba tare da ta shawarce ni ba da haka bani da ikon hana ta sanki amma dai ka san cewa zuciya ita ce baiwarka ba kai ne bawanta da haka za ka iya tursasa ta ta abin da bai dace ka so shi zahra idan dan dacewa ne ke kika fi dacewa da na so a wannan halin da nake ciki na tsanani amma idan kina ganin mutum yana da iko da zuciyarsa game da abin da yake so to ki fara kina ki tsane ni ki guje ni watakila ni ma zan iya koyi da abin da kika aikata ba zan iya daina san ka mijina ka san ba zan iya ba alhaji ina fatan dai baka gaji da ni ba ya za a ce na gaji da kai ai bai kamata maka ka da haka ba ni da aka kashe ma yara har guda biyu to ka sani ma ƙila ne aka zo nema ta ƙari akan yara na sannan ka ce zan gaji da aikin da kuke yi ko a gida ko a nan ofis duk lokacin da aikin ku ya taso ka zo ah, to idan ma har ma ba ku yi wannan ba ne sai in zarge ku domin a halin da ake ciki na gaba a abin da kuke yin nan ba to zan iya zargin kila da wani abu don haka babu damuwa ka ci gaba da aikin to shikenan alhaji na gode alhaji wai shin wasu hanyoyi kuke bi ku gane cewa an yi kisa a wancan garin naku na asali to a gaskiyar magana dukkan labarin nan daga bakin musa muke samun shi domin da ya tafi gida ya cimma an kashe mahaifiyarsa shi ya zo min da wannan labari kamar inda ya bani labari a wancan karo wani karo kenan a wancan karo farkawa ya a cikin dare ya ce ya yi mafarki zai tafi gida yana tafiya ko ya je iska an kashe yayansa yaushe haka ya dawo mana da wannan labarin a wancan lokaci to na wannan karin kuma sai fi tsanani domin a cikin dare ya tashi yana ta ihu yana ta kururuwa yana ce ma matansa zai tafi gida a cikin wannan daren da haka ta shawo kan shi da kyar ya yarda ana sallan a asalatu kuwa ya zo ya sallama da ni ya tafi ashe zai je iski an kashe mahaifiyarsa ne Allah ya amin alhaji ni zan koma za mu je mu ci gaba da bincike amma idan da bukatan na sake tuntuɓanka zan dawo sai dai kuma don Allah kar ka gaya wa kowa na same ka ko da mai ɗakin ka ce ko. ni to ka sani ma ne na target yasa in gaya ma wani dukkan wani haɗin kai da taimako da kuke so in bada akan wannan bincike a shirye nake kuma duk yadda kuke so a yi haka za a yi so inda wata gudunmuwa ma da ake nema da Allah a zo a same ni ko a gida ko a ofis to shi kenan na gode Allah shi kai ka lafiya amin amin na gode Allah shi taimaka Allah ya ba mu sa'a amin Dejo en ella, Yuna. Sara. Sara. Sara. faru lafiya me yake kafin ki alwalan nan alwala ne zan yi sallah sai bacci ya dauke ni da yanzu kuma da na fito na ga an shiga masallaci shine na sake alwala zan je ne sallah wani abu ne a yana kika kwanta a ɗaki mana mu je ɗakin ga ma da yake jikina lokacin da nake bacci me ya huda fi na kuma yanzu yanzu nan lafiya wai me ke faruwa ne kaman bayani mana inna wai me ke faruwa ne ka ban bayani mana Sara ni na kashe yayin sha'u ni na kashe shamsiya ni na kashe nura ni na kashe innata kuma yanzu ma ni na yi yunkurin kashe ki kamar yaya ban gane ba kamun bayani ina yin yawan mugayen mafarki-mafarki kuma duk sanda na yi mafarki duk abin da na gani a cikin mafarki na na aikata zai faru a zahiri abubuwan da suke faruwa da wannan labarin da na baki ban taba gaya kowa ba ko ina ta ma ban taba faɗa mata ba sai dai na taɓa faɗa mata cewa ina yin mugayen mafarki mafarki sai ta ɗauke ni ta kai ni wurin malam sai malam ya bani addu'o'i kuma ya faɗa min cewa in daina bacci wasu lokutan idan ba za ki manta ba lokacin kina amarya ba na bacci da daddare wannan shine dalili kuma ba na so in faɗa wa kowa wannan labarin saboda kada a yi min mummunar fahimta ya kamata ka koma malantu saboda kaga malam kamar likita ne ga mara lafiya kuma shi likita ba a ɓoye mishi ciwo tunda ka ga malam shi aminu inna ne tun tana rayu ta kai ka gurinsa ya kamata ka goma ka mishi bayanin abubuwan da suke faruwa insha Allah Allah zai mana magani in Allah ya ka kwantar hankali. to lalle a yanzu bayan mahaifiyarka za ka iya kashe zara ko mahaifanta domin su ne waɗanda ka fi kusa da su ta yiwu ni ma za ka iya kashe ni idan za ka samu mafita daga gare ni to yanzu malam menene mafita um, ka taɓa saba ma wani ba ko ka cutar da shi saboda haka sakamakon haka zai iya yi maka mummunan addu'a wadda za ta iya bin ka gaskiya malam ba na tunanin na taɓa cutar da wani a rayuwata to ko ba yau ba ka je ka yi tunani don mu samu mafita Shi kenan malam zan kwana a garin idan allah ya sa na tuna wani abu sai in sanar da kai to allah shi mana jagora amin sun amin. malam yanzu na gano abin da yake faruwa da ni na gano dalilin da ya sa ni shiga cikin wannan mummunan masifa me yake faruwa mahaifina ya mutu ya bar wata mata bayan mahaifiyarmu wata rana yana cikin yanayi na ciwon ajali sai ya kira ni ya sallama kowa daga ni sai shi sannu baba yawa Allah ya sauke amin musa <sighs> abin da ya sa na kira ka musa duk cikin 'yan uwanka na fi yabawa da kaifin hankalinka da kuma ƙwaƙwarar zuciyarka musa inda nake safara can ɗan batta na auri wata mata haihuwa mai biyu da ita duk maza saboda haka musa ban kyauta ba abin da ya sa ko ban kyauta ba ban faɗa ba saboda zafin kishi irin na mahaifiyarku <coughs> irin na mahaifiyarku musa shi ya sa ban faɗa ba tana garin batta <coughs> saboda haka Sannuwa ba. Mhm. Riƙe wannan Musa. Duk wani bayani na wannan mata da ƙannanku suna cikin wannan takarda. Allah ya muku albarka. Amin suna. Allah ya albarka. Amin baba. Allah ya muku albarka. Allah ya sa ku gama lafiya. Shikenan baba. Ban yadda da wannan maganan ba Musa. haka kawai wata mata ta zo ta ce tana da gadon mijina kai ba ka da hankali ne to ina, ai ni ba laifi na bane fa shi ya gaya miki kafin ya rasu to ban amince ba kuma ko alkali ya zo raba gado ban yadda ka ba da shaida akan wannan maganan ba to amma ina baba fa yana zuwa batta kasuwanci kafin ya rasu ka rufe min baki ka rufe bakinka he malama. Na. Ki maimaita wa kotu da awarki game da rabon gadon marigayi malam Mahadi. Da'awata ita ce mun yi aure da ni da malam Mahadi. Har mun haifi 'ya'ya biyu da shi ga 'ya'yan nan. Don haka ina roƙon kotu da a raba gado a bani nawa da ni da 'ya'yana. abin da ta faɗi, kun ba mu amince ba ba su amince ba kina da wata shaidar da za ta nuna wa kotu da a warke cewa ke matan marigayi malam mahadi ne da awata ita ce ya taba gaya min cewa zai sanar da ɗaya daga cikin 'ya'yansa shine musa musa ka ji tsoron allah mahaifinka ya gaya ma abin da ta faɗi gaskiya ne sanar da ni ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'una musa ka ji tsoron allah musa ka ka ta min ya'ya musa jinin ku ne wa'annan ya'ya musa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wa'annan ya'ya ba su samu wannan gadon baya kake ganin rayuwarsu za ta inganta musa ka tabbata abin da ka faɗi haka ne Ƙananan aka yi mana haka ya rayuwar za ta kasance ni na yi wannan abin ne domin amfanin ku domin in har aka yi wannan kasa dan kaɗan za ku tsira da shi amma duk da haka inna kawai ina tuna lokacin muna islamiyya ana yawan yi mana wa'azi akan shaidar zuwa haramun ne babu kyau wannan ai karatun turmi ce da ta kasuwa malam a daren jiya na yi mummunan mafarki tare da innata kuma na ganta a cikin mugun yanayi sanadiyar wannan abin da ya faru ai ga amsa nan ka faɗa ita shaida zir a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi hani da ita ya nanata ta ya kuma ya nanata ta a lokacin yana kishin gida sai da ya tashi zanne ya dunga nanatawa na hana ku shaida zir na hana ku shaida zir har sai da sahabbai suka tsorata to ai malam ni fa na yi wannan al'amari ne ba don komai ba sai don biyayya ga iyaye kawai shine dalili na hmm. babu biyayya ga wata halitta don ka saba mahalicci walau iyayenka ko wani shugaba ko dukkan wata halitta haka mai ahalari ya yi bayani ya ce babu wannan saboda haka sabawa mahalicci don biyayya ga wata halitta yana da hatsari kwarai babu kuma mai iya warware wannan abu sai dai kai malam kamar yaya alhamdulillah za ka je ka samu wannan mata ka roƙe ta gafara kuma ka maida mata haƙƙinta na gado kamar yadda aka faɗa a alƙur'ani shi ne mafita a gare ka assalamu alaikum wa alaikum barka da lafiya lau madalla kai kake sallama da talatu ne eh ni ne Allah ya sa tana nan eh da dai tana nan ka san haya take to kuma tawar gidan yanzu gaskiya to ko ka san da take eh wani lokaci takan ka san yawon bara take kuma takan dan je a kone tasha a cikin gari akwai wani masallaci a bayan shaka za ga almajira yana dan taruwa da yan masu dai bara haka to akwai lokacin da na je wucewa haka na ganta dai a wajen bayan babban masallaci kenan yawwa eh bayan babban masallaci to gode. a ah, ba komai na gode. ba ku mu samu da Allah da annabi Allah ya ba ku mu samu to Allah ya karba Allah ya karba Allah ya biya Allah ya ji kan mahaifa Allah ya ji kan mahaifa gashin ku aje na sai muku dan abin da za ku dan karya ko ran tashin dan zaga ma dan Allah ina tambayan talatu ne Alhaji ni ce talatu Ni ce Talatu. Lafiya? Ba ki gane ni ba? Ban gane ka ba. ni ne musa ɗan wajen marigayi mijinki da ya rasu kai ne musa musa dai da na sani wanda ya bijire wa faɗin manzan allah sallallahu alaihi wasallam bace min da gani na ki haƙuri mama yanzu zuwan da na yi da alkhairi na zo miki ba sharri ba kai bakin jakada ne la'anannan Allah duk wannan halin da ka ga muka shiga da ni da 'ya'yan duk kai ka jefa mu cikin shi gidan haya an kore mu gidan haya sannan 'ya'yan nan sheganta duk an sheganta mun 'ya'ya ana ta kiransu shegu ne ni da kai sai mun gurfana gaban Allah an mana shari'a da kai mama ke ma mai sabo ne a wajen Allah kamar yadda nake nima zan iya aikata sabo na zo gare ki ne domin ki yafe min saboda in samu tsira a gurin Allah subhanahu wataala dan Allah dan annabi ki yafe min abin da na aikata muku ki haƙuri tun da ya baki haƙuri ki haƙuri ki yafe mai ki haƙuri ko amune wa Allah laifi na ya ta so mu tafi zuwa nayi domin ɗauke ku mu tafi ki haƙuri ki tashi ina ma zai fi yanzu ga su kin samu gata da mu muka samu haka ai da mun ji daɗi saboda Allah da ba mu ina ku to sai wata rana to Allah kadar to na gode to na gode yawwa wannan gidan da kike gani yanzu ya zama mallakinku da ke da 'ya'yanki banda shi akwai filaye da wasu kadawari wanda mallaki na ne duka na mallaka ne wa'annan yaron kuma su ga baki ɗaya yanzu ya dawo yana daga lafiya inspector sunana kenan lafiya ƙalau na san za ka yi mamakin cewa har yanzu ina kan yin bincike a kanka to amma ina mai tabbatar maka da cewa binciken da nake yi a kanka ya zo ƙarshe dama bincike kuke a kaina ai na gaya maka ba zan daina bincike a kanka ba har sai na ga abin da ya ture wa buzu na to yau an zo gurin ina mai tabbatar maka da cewa na je gida na ji yadda kuka yi da matakka zahara bayan haka na da cikakkiyar masaniya a kan yadda kuka yi da malam bayan haka ga shi na tabbatar da yadda kuka ƙara ke da talatu yanzu saboda haka ina mai tabbatar maka da cewa yanzu mu hukuma hankalinmu ya fi karkata ga cewa dukkanin abubuwan da suka faru ba kai ka aikata ba mun fi yadda da labari da muka samu akan cewa mahaifinka ya gaji wasu aljanu tun iyaye da kakanni waɗannan aljanu sun ci alwashin ɗaukan fansa a kanka da mahaifiyanka kan gadon wasu ƙannanka da kuka dani wa'annan aljanu su ne sanadiyan mutuwan ‘ya'yan ɗan uwan mahaifinka guda biyu da mahaifiyarka da kuma wanka saboda haka duk kisan nan da aka yi ba kai ka yi su ba wa'annan aljanu su suka yi alhamdulillah na gode wa Allah da ya wanke ni tun a duniya kafin mutu Allah na gode maka Malam Musa Allah ya kiyaye gaba na barka lafiya na gode inspector wai ke ba za ki kwanta ba ne? Ka san fa tsakiyar dare ne yanzu. Ya kamata kai ma ka tashi ka zo ka tsaye da dare. Zancen jiya kenan. Ai wallahi sai na rama dukkanin baccin da na rasa a baya. Idan kin idar ki kashe min mutancin dan ni zan yi bacci. Sai da safi. Shikenan.